وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وقوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة نده هكرا دبو ديا دا دريه دا أربعين دا ديا وان ديزو دي دي دا goma ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin. idan jama'ar musulmi ba su manta ba ci gaba da darasinmu na tafsiri da muke yi a wannan masallaci mai albarka, masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar Gombe, a nan kan titin mai tama Yusuf Sule Street, a nan anguwar Bolari, muna nan a cikin suratun Zariyati mun kwana a nambar aya ta talatin da bakwai za mu tashi kan nambar aya ta talatin da takwas insha Allah ta'ala al alarama mai Allah ya ce. A'udhu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون نعم. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين الله سبحانه وتعالى bayan da ya rufe tattauna tattaunawar da aka samu tsakanin wato bakin annabi Ibrahim su ne waɗannan mala'iku masu karamci da daraja da kuma yadda ta ƙarke da bisharar da suka yi mishi da kuma tafiya da suka yi suka ruguntsuma da mutanen lutu sai Allah ya karkatar da akalar magana kuma dangane da wani bangare na abin da ya faru tsakanin annabi Musa da kuma ainihin wato Fir'auna Allah ya ce wa fi Musa ai wa fi qissati Musa a cikin kissar annabi Musa kuma katina iz arsalnahu lokacin da muka aika shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna bi sultanin da hujja mubinin wacce take ainihin wato mabayyaniya fatawalla bi rukunihi fatawalla sai ya juya baya bi rukunihi da sa da kuma karfinsa da jama'arsa wa qala sahirun sai ce wannan fa da kuke gani matsafi ne aw majnunun ko kuma mahaukaci ma'ana dai ɗayan biyu ko dai ya zama matsafi ne ko kuma ya zama mahaukaci ne domin a wannan lokaci babban abin da yake ci ne tsafi da ainihin wato kulumboto da ainihin wato abubuwan da suka shafi duba da tsubbu da dai shauransu da haka duk abin da ya zo wa mutane a lokacin sai suna ganinsa kamar tsafi yasa annabi Musa da Allah ya tashi tura shi zuwa ga Fir'auna sai Allah ya tura shi da mu'jizozi manya-manya waɗanda suke wato ƙalubalantar waɗannan tsafe-tsafe da waɗannan sihirce-sihirce da mutanen Fir'auna suke ainihin wato da shi shi ne yake cewa ko dai matsafi ne wannan mutumin ma'ana ya zo ya nuna mana ya fi mu kwarewa da ainihin wato iya tsafi ko kuma in ba ku matsafi ba ne to dai ba wani abu ba ne kawai hauka ne ya kama shi fa a akhadnahu Allah ya ce da ya karyata ya kuma muzanta manzanmu ya ce matsafi ne ko mahaukaci sai muka damke shi muka kama shi wa junudahu da hidarin dinarsa muka yi taraf muka tafke su fana bazna hum muka antaya su fil yammi a cikin kogi wa huwa mulimun shi fir'auna yana abin zargi a gurin Allah ai kafirin ya tafi da kafirci kuma kafirci abin zargi ne Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ba mu wannan dan gajeruwar kissa a nan gurin amma kissar annabi Musa ta zo a gurare mabambanta da yawa a cikin alkur'ani har ma malaman tafsiri suna cewa babu annabin da Allah ya dinga kama labaransa da suransa a cikin alkur'ani sama da annabi Musa Allah ya fi ambatansa sama da duk wani annabi domin malamai suka ce Allah san da ya kira sunansa kusan sau 60 da wani abu a cikin ainihin wato alkur'ani saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mana ainihin wato irin gwagwarmayar da annabi Musa ya sha da kaiwa da komowa da batarnaka da aka ɗiba tsakaninsa da Fir'auna da kuma kaiwa da komowa da annabi Musa ya dinga yi don tabbatar da tauhidi da aƙida da kuma yaƙar bokanci da sihiri da tsafi da kuma ainihin wato zalunci irin na fir'auna to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana haka ya kuma nuna mana ga abubuwan da suka faru to ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da aka fito na fito da ainihin wato annabi Musa da fir'auna domin bayan da duk gwagwarmaya ta yi gwagwarmaya. daga ƙarshe dai fir'auna ya ce to kaga wannan yaro babu abin da ya dace illa mu fito mu nuna wa duniya mun fi shi ƙarfi mun fi shi fawa sihirinmu da tsafinsa ya fi da tsafinmu sihirinmu da tsafinmu ya fi nasa don haka sai ya ainihin wato cewa annabi musa shi ya fito su ma su fito a taru a kira jama'a ainihin wato su taru domin su kallon gwagwarmaya da ainihin wato abin da zai faru dangane da tsafin su fir'auna da kuma shi mu'ujiza ta annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zo a taru ne ma har Allah ya gaya mana lokacin da aka taru din cewa ainihin wato Allah ya ce su taru ne قال موعدكم يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال الله يتي موعدكم عن موسى يتي لوكة da ku. lokacin da za a zo a fito na fito tsakaninmu da ku yau mu zinati shi ranar ado ranar kwalliya malaman tafsiri sun yi saɓani a kan wacce ce ranar ado wasu suka ce ranar ainihin wato juma'a ne tunda ranar kowa yana ainihin wato ado ya kwalliya ya ainihin wato fito domin ya zo ya ainihin wato yi sallah ko ya yi ibada wasu suka ce yau mu zinati a yau mu idi ranar sallar idi ne tunda ranar sallar idi ranar ado ce kowa da ƙura a daka wanda kowa zai saka domin ya tafi domin ya jiya bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, wasu ka ce yau zinati ranar ado ita ce ranar fita kasuwa ranar kasuwar garin wato tunda kowa zai wanka ya kintsa domin ya je ya bude shago ko ya ainihin wato abin nan malamai sun yi ta tattaunawa akan yau zina amma dai abin da muke so kawai mu gane ba wai wata rana ta yau zina din ba me ya faru a ranar zina din ranar adon qala maw'idukum yawmuz zina yace lokacin haduwar ku alƙawarin mu na haduwa shine ranan ado wa an sharan nasu kuma a tara mutane buhan da hantsi ya sama wasu malamai suka zaɓi cewa ranar idi ne domin a ranar idi ainihin wato da hantsi ake yin sallar idi wasu malamai sun rinjayar da wannan to shine aka zo aka taru to da aka taru Allah ya ce wa auhaina ila Musa an alki asaka wa auhaina ila ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين الله يتوى أوحينا a lokacin sai muka yi wahayi ga annabi تنبير النبي موسى سكي shin mu za mu fara jefo da abubuwan tsafin mu فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله سبحانه وتعالى يتي لوكة دمطع فاسك زوة فرعون فلما جاء السحرة lokacin da matsafa suka zo suka taru a kofar gidan fir'auna a bakin fadar fir'auna kalu he suka cewa ainihin wato fir'auna a inna lana la'ajaran muna da wani lada ne na musamman in kunna na nahnul ghalibina idan mu ne muka yi nasara akan wannan yaro muka ainihin wato bitirayin nasa muka kada shi muka ainihin wato nuna wa duniya shi ba komai bane qala na'am fir'auna ce kwarai da gaske wa innakum idan laminal muqarrabina ku ne ma za ku zama yan kusan fada ta wanda duk abin da zan tattauna sai na yi shawara da ku sai idan abin da kuka zartar kuka ce shi ya dace sannan sai a yi ƙalu sai suka juya suka ce wa ainihin wato ya musa ya kai annabi musa imma an tulkiya imma dai kai ka fara jefo abin da kake gadara da shi wa imma an na kuna na hannun mulki ko kuma mun fara wullo namu abin da muke gadara da shi na tsafi ƙala alƙu sai ce a ku ku fara jefowa haka ake so in an zo za a yi mubahala ko za a tattauna ko kuma muƙabala tsakaninka da wani ɗan bidi'a ko wani la'anannan bawa wanda ya kangare wa tafarkin Allah bar hidi ya koro hujjojinsa tukunna da dalilansa sai ya gama gaba ɗaya sai ka dinga ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya kana sa kana zabga masa bulalar hujja da aya da hadisi sai kaga ka ainihin wato ƙure shi da izinin Allah kar ka yadda ka fara baje ƙarfinka kai ko ka fara baje hujjarka wataƙila a cikin hujjojin naka sai tsakuru wani abu da zai ainihin wato mayar da martani a kanka qala alqu Allah annabi Musa sai ya ce ku fara jifowa falamma alqau menene saharu a ayyunan nasi lokacin da suka hullo nasu kayan tsafin sai ga su sun ainihin wato tsafe idanun mutane wato sihiru takhyil kenan wato sihiri da yake nuna alkawaiwainiya ga abu kamar yana faruwa amma hakikanin gaskiya baya faruwa shine suka jefo kayan tsafi sai mutane suna ganin wasu abubuwa suna kasancewa abun mamaki amma kuma abun karya ne shine saharu a ayyunan nasi wastarhabuhum suka firgita mutane suka tsorata mutane Allah da kansa yace waja'u bi sihirin azim kai waɗannan mutane sun zo zai sihiri mai girman gaske Allah da kansa kaji ya ce abu mai girma ne kai ka san abin ya kai ya kawo to wannan shine abin da ya faru to a wannan lokacin ne Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa bayan da suka wulla nasu aka ga iyakacin karfin su sai Allah madaukakin sarki ya ce wa auhayna ila Musa an alqi asaka sai muka ce wa Annabi Musa jefar da sandanka da annabi Musa ya jefar da sa falan ma fa'iza hiya sai ga ta wannan sanda talqafu ma ya afikuna tana lankwame da haɗiɗiye abin da suka zo da hina na kiran ƙarya da tsafi na abin da ba haka yake ba abin da yake ba daidai bane ba sai ga ta tana lankwamewa tana haɗiɗiyewa malamai suka ce abin da Allah ya abin da yasa Allah bai ce fa'iza hiya ta'kulu ma ya afikuna ba sai Allah ya amfani da kalmar talqafu tana lankwamewa ba tana ci ba wato kenan ka san abu yanzu kamar a baka aya ne ko a baka gyada a tafin hannunka kawai sai ka murza ka hure sai ka watsa ta kawai a baki ma'ana kamar abin bai kai wani komai ba ba shi da wani girman da har za a tsaya ma a ce ana ci don haka sai Allah ya ce lankwamewa kawai ta yi gaba ɗaya duk kayan tsafin da suka baza a gurin kawai lankwama ɗaya sai ga shi wannan sanda ta ainihin wato lankwame a wata aya ma Allah ya nuna sandar ta zama macijiya ce tana fasa kai tana buɗe bakinta macijiyar. sai ainihin wato ta mai dukkanin abubuwan da saharatu fir'auna suka baza na tsafi a wannan fada ta fir'auna fadar kafirci fada ta ainihin wato zalunci yawwa fa bu hudalika Allah ce sai aka yi rinjaye su a wannan lokaci a wannan guri wanqalabu sagirina suka juya suna kaskantattu wulakantattu ba su da wani karfi a jikin su saboda ainihin wato abinda suka gani an tozarta su a gaban jama'ar su dan a lokacin bayan da fir'auna ya ainihin wato ci ƙasa ya gurji ƙasa hancinsa ya gogi ƙasa matsafansa gaba ɗaya suka ji kunya kafafunsu suka yi sanyi gwiwoyinsu suka yi sako-sako gaba ɗaya da yawa daga cikinsu sai suka faɗi koma ka ce gaba ɗaya السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب بموسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين نعم الله مدوكتين سركي yace وأوحينا إلى موسى أن an alki فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق a lokacin sai gaskiya ta tabbata wa batsala ma kanu ya amaluna sai abin da suka zo da shi na ƙarya ainihin wato ya watse ga baki ɗaya ya ɓaci a lokacin wa gulibu hunalika aka rinjaye su a wannan guri wan kalabo sagirina suka juya suna ƙasƙantattu wulaƙantattu. Ah, wa ulkiyar saharatu sajidi kafin ka ankara sai aka jefar da matsafan suna masu sujuda ga Allah subhanahu wa Ta'ala. malamai suka ce karmal ulkiya wato wato an ba ma ba su ma san lokacin da suka fadi suka yi sujuda saboda ganin mu'jizar annabi Musa ba shine fa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin sai suka ce mun yi imani da ubangijin halittu a rabbi Musa wa Harun shine ubangijin annabi Musa da kuma annabi Harun qala amantum bihi qabla an azana lakum a yanzu kwa yi imani da hi in ji fir'auna wai hi an nemi izinin fir'auna sannan a imani a hi duk duniya ba wanda zai imani tun kafin ne muku izini za ku yi imani da hi inna hadha la makarun makartumuhu fil madinati wannan wani makirci ne kuka kulla da ku da annabi Musa a wannan gari namu da tukhriju ha ahlaha dan ku fitar da mutananta daga cikin ta sai fir'auna ya ce fala sawfa ta'lamuna za ku dandana kudar ku la anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wallahi sai na yanke kafafunku daga ainihin wato hannayenku a saɓani ma'ana idan na yanke wa mutum kafar dama to sai na yanke masa hannun hagu in na yanke wa wani kafar hagu sai na yanke masa hannun dama shine law qat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'ina kuma billahi allazi la ilaha illa huwa sai na tsire ku gabaki daya a jikin ainihin wato kututturan dabino duk zan kashe ku gabaki daya ba wanda zai saura yawwa malam abubakar mamun gumi a cikin tafsirinsa ya ce to da fir'auna ya faɗa haka amma bai sani ba ba a sani ba ya yi hakan ko bai yi hakan ba allah dai bai ba mu labarin abin da ya biyo baya ba to shine da haka ya ce duk sai na tsire ku gabaki ɗaya sai na soke ku ainihin wato ku da dabino Kalu sai suka ce a menene la babu wata matsala ba cutarwa inna ila rabbina munqalibun lalle mu mun juya zuwa ga ubangijinmu mun koma zuwa gare shi mun riga mun yi imani fa domin wa kadhalika al-imanu idza dakhala bashashata fil qalba haka imani yake idan zakin sa da mazar kwaila zai shiga zuciya baya tsoron wani kafiri ko mutumin banza in mutum yana da imani billahi allazi la ilaha illa huwa duk abin da zaka faɗa masa akan gaskiyar da ya yarda da ita wallahi tallahi ba zai juya baya ba saboda haka lokacin kafin ka ankara sai ga mutanen fir'auna matsafa sai ga su imani ya ratsa zukatansu suna gaya wa fir'auna bakar magana suna cewa wallahi baka isa ba duk abin da zaka je kayi ka je kayi a wata aya ma suka ce faqadi ma inna ma taqdi hadhihi al-ayat ad-dunya inna ma taqdi hadhihi al ad-dunya mhm. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى فكتي فقد ما أنت قادم كذلك يدعى أبن ذاك فرعون فقد ما أنت قادم don haka mutanen annabi Musa sun yi imani suka ce Fir'auna duk abin da ya ga dama zai yi domin ma abin da muke gaya wa duk wani mulhidi duk wani mutumin banza duk wani shugaba azzalimi duk wani mugun shugaba abin da muke ce masa shine ba za mu daina faɗin abin da Allah yake ko abin da manzon Allah ce ba ba za kuma mu daina faɗin abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da kuma zaluncin da shugabanni da waɗanda suke a kabira mujrimi ha manya-manyan mujrimai suke aikatawa ba wallahi mu ma abin da muke faɗa shine faqad ma an duk abin da zaka yi ka je ka yi wallahi ba za mu daina faɗa ba inna ma taqdi hadhihi alhayati dunya abun fada zaka yi kawai a iya na rayuwar duniya ne a lahira ba kai ne da wuta ba ba kuma kai ne da aljanna ba ba kai ne zaka ba mu makoma ta dindindin ba makomar har abada ba kai zaka ba mu ita ba wanda zai ba mu ita shine wanda muke wannan aikin saboda shi shine Allah subhanahu wata'ala inna ma taqdi hadhihi alhayati dunya inna amanna bi rabbina suka ce mun yi imani da ubangijinmu liyaghfira lana khatayana saboda ya kankare ya kuma yafe mana zunubanmu wa ma akrahatana alaihi min sihir da abin da ka tilasta mu a kayi muka aikata na sihiri da wannan ne ma sai malamai suka ce ahe asali saharatu fir'auna ba ma suna yin tsafin ne a sarran su ba tun fil azalma fir'auna ne ya tilasta su da karfin tsiya yace sai dai su ci gaba da tsafa tsafi saboda yana kashe mazaje yana raya mata sai ya ware waɗannan a matsayin matsafa ne su ta masa tsafi da haka su sai ki kashe su amma kuma yana musu barazana ko su zama matsafa ko ya kashe su da haka dole suka ci gaba da tsafin sai da annabi musa ya zo ne allah ya taimake su ya kubuto da su daga wannan kafirci shi yasa suka ce wa ma akrahtana alaihi min sihir na daga abin da ka tilasta mu na sihiri suka ce wallahu khairun Allah ya fika alheri fir'auna tabbijan imani ya kai imani imani ya kai imani wai fir'auna ne yanzu ake ce masa wallahu khairun Allah ya fika to mu ma muna faɗa duk wani mugu Allah ya fi ka wallahu khairun minka Allah ya fi ka kowaye kai wallahi tallahi wa abqa kuma Allah ya fi wanzuwa kai kam fir'auna gushewa za ka yi Allah wanzazze ne tabbatacce ne la yanamu wa la yanbaghi nahu, an yanama baya bacci kuma bai ci bai dace da hi ba lahu mulku samawati wal ardi ko dukkanin mulkin samai da kasai a hannun Allah yake da haka suka gaggaya fir'auna bakakin maganganu suka zunzunduma masa zagi da ashariya suka ce in ya isa yi abin duk da zai yi kuma ba abin da ya din tunda Allah bai kawo mana kissar cewa ya musu haka ba dama barazana ce dan fir'auna ya iya barazana fir'auna ne fa ya hayu duro yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu نعم. قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فصل فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنه إنهم كانوا قوما فاسقين يتي مصر أليس لملك وقال فرعون قال يا قومي yace ya ku mutane na alaysa li mulku misra ni kan mulkin misra ba nawa bane ba ni ne shugaban kasar misra ba ba ni ne sarkin misra ba alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti waɗannan koramu suna gudana ne daga karkashina ma'ana famfuna ne na ja muku famfo da ruwa da komai kuke sha kuke wanka duk waɗannan abubuwan ni na samar muku ni ne muku titina ni ne muku kaza wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiruna ba kwa kallo ne am ana khairun shin ni ne na fa alkhairi min hadha alladhi huwa mahinun sama da wannan wulakantaccen wai annabi Musa wala yakadu yubi magana wannan baya iya yin ta fito fili har a gane abin da yake magana eh laula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin me yasa Allah bai wullo masa kayan azurfa da zinare da kayan karau ba au a ma'ahul malaku muqtarin mala'ikatu afwan jazakumullahu khaira aw a ma'ahul mala'ikatu muqtarinin ko kuma mala'iku su zo masa suna masu rako shi suna masu take masa baya ya zamto shi za su zo da su da shi su yi mana wa'azi Allah ya fasta khaffa qaumahu sai ya ainihin wato wawantar da mutanensa. ya ainihin wato nuna musu shine sama da annabi Musa fa ata'uhu su kuma mutanen da ke ba su da hankali sai suka bi shi innahum kanu qauman fasiqina dama da su da hidin gaba ɗaya mutanen banza ne falamma asafuna taqamna minhum wa aghraqnahum ajma'in mhm. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله يتفلم ما آسفونا انتقمنا منهم لوكا تند سكا أينهم واتو سابا منا سكا فسع تامو سكا إيمانا أبن دباما سبا حكا مكتبا انتقمنا منهم الله يتسيمك دوفان ساعة كانسو سيمك كاماسو سيمك دمكيسو فلما آسفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم ajma'ina Allah ya tabbuka zilmiyar da su a cikin teku gaba ɗayan domin lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya hallaka fir'auna dan annabi Musa da abin yayi tsamari abu ya kai ya komo dan bayan wannan maganar fir'auna yayi maganganu da yawa daga ciki ya ce shi shine ainihin wato ubangiji fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi mhm. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فرعون يسي وقالكم وقال فرعون يا أيها الملأ فرعون يتي يا أخو أنفادنا ma alimta lakum min na ghairi ni fa ban san kuna da wani Allah koma bayana ba ni din nan ni ne Allah babu wani Allah koma bayana dan da da farko ya ce Allah akwai Allah amma shi shine babba daga baya sai zo sai ya ce a'a ba ma wani Allah kwata kwata ga baki daya ni ni ne Allah ban san kuna da wani ubangiji koma bayana ma alimta lakum min na ghairi dan haka fa auqidli ya hamanu alitsiri hamanu kai min gini na ainihin wato yunku la'alli attali ila ilahi Musa ina so in je in leko sama in je in duba wannan Allah da annabi Musa yake ikirarin akwai shi yana da wani Allah bayan ni ina so in je in duba eh inni wa inni la azunnuhu min al-kadhibin domin ni ina ganin wannan mutumin ƙarya yake ba shi da wani Allah ni ne kadai Allah amma kai mun gini ya hamanu in hau saman nan da Musa yake cewa Allah sa yana can yanzu kaga kenan a cikin aƙida ma fir'auna watakila sai fi ka aƙida domin fir'auna yanzu ya yadda lalle Allah yana ina yana sama shi yasa ma yake a masa gini ya tafi sama ya je hiyar ya ki Allahn annabi Musa amma kai kana cewa Allah yana ko ina saboda baka da lissafi Allah baya ko ina Allah yana sama wannan shine aqidar ainihin wato gaskiya aqidar manzon Allah da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa gabaki daya saboda haka Allah madaukakin sarki ya bamu wannan labarin to wannan na daga cikin ta'addancin da fir'auna yayi yana daga cikin tsagerancinsa da ainihin wato taurin kansa wanda ya dinga cewa wai sai ya hallaka Allah annabi Musa sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza to shine ainihin wato lokacin da gwagwarmaya ta kai gwagwarmaya sai Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa yayi addu'a cewa ربي إنك قد آتيت قال موسى ربي إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون نبي موسى يتي يا الله إنك آتيتك فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا kai ne ka bawa fir'auna da shi da mutanansa da yan fadarsa da muqarrabansa yawa wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya anai musa yace ya ubangidinmu kai ne fa ka bawa fir'auna da shi da jama'arsa ado da kawa da kuma dukiya a wannan rayuwa ta duniya rabbana tumis ala abwalihim Allah ka shafe dukiyar sunan washdud ala qulubihim ka daure kuma zuciyarsu akan kafirci fala yu'minu hatta yarawul azab al-ali karfi imani har sai sun ɗanɗana mugunyar azaba domin idan fir'auna ya musulunta fa jama'a an wallahi tallahi an cutu yasa ma Allah da kansa bai kaddara fir'auna zai musulunta ba Allah ya ki fir'auna ya musulunta saboda in fir'auna ya musulunta to ya zalunci mutane wallahi saboda irin ta'addancin da fir'auna yayi yana da kyau Allah ya nuna misali a kansa saboda jabberai irinsa ya zamto sun ɗauki izina daga abin da ya faru da shi da haka annabi Musa ya addu'a kuma Allah ya karɓa addu'ar annabi Musa yadda cewa malamai sun ce ranar tashin kiyama annabi Musa idan aka je gurinsa dangane da ainihin wato a cewa ya nema wa mutane ceto a gurin Allah daga cikin uzurorin da zai kawo bayan cewa ya kashe wancan bakifte ainihin wato ya hallaka shi ba tare da yayi niyya ba to zai kawo uzurin kuma cewa ya yi wa mutanen fir'auna mummunar addu'a kuma ta kama su da haka bai san me Allah zai ce masa ba shi ma a yau amma tare da hakan annabi Musa fa ba zai yi magana ta san zuciya ba domin ka'ida duk wani annabi la yantiqu anil hawa Allah ne ya bashi damar yin addu'ar sannan kuma Allah sai ya karba addu'ar ashe da abinda annabi Musa yin roƙa ba daidai bane ba da Allah bai amsa ba da sai Allah ya ce a'a wannan addu'ar ta ka akwai kuskure ni ba zan karbe ta ba amma kaga sai Allah ya karba ya tabbatar da abin da annabi Musa ya roƙa ne Allah ya daura zuciyar Fir'auna da mutanansa akan kafirci ko ba su ainihin wato musulunta ba har sanda suka ga azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya ma Allah ya dinga danna su a ruwa yana yowa da su sama suna kiran habu da haka har suka mutu to tun daga nan Allah ya nuna musu wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa mhm. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت كنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلين الله مدوكين سركي بامو لابارن فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر Allah ya ce muka ƙetarar da bani Isra'ila kogi fa hun fir'aunu sai ga fir'auna wai ya biyo su wa zunu da da rindinarsa ko sai ce ne bagayan saboda tsabar zalunci wa aduwan da kuma ainihin wato gaba da adawa da ƙi na Allah da na manzon Allah annabi Musa sai ga ainihin wato fir'auna wai ya biyo su shi ma yana so ya tsira ya kamo su ya zalunce su ya kuma tabbatar da adawarsa a kansu. Allah madaukakin sarki yace falamma hatta idza adrakahu al-gharq har sai lokacin da dilmiya ta tafi fir'auna wato Allah ya danna shi sanda suka higa tsakiyar ruwan kamar yadda ya bayyana a wata aya cewa sanda suka higa tsakiya dan ruwan ya daskare ne Allah ya umarta annabi Musa da ya daki ruwan da sanda Wa auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr. Mhm. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم نعم وأزلفنا ثم الآخرين الله يتوى أوحينا إلى موسى مكي وحي النبي موسى أن اضرب بعصاك البحر كدكي wannan kogi da sandarsa da sandarka fanfalaka kawai sai ga kogin ya tsage guda biyu fakana kullu firqin ka qaudil azim sai ga kowane bangare ya zama kamar wani tudu mai girma wato Allah ya tsaga ruwan ya daskare yadda ka san kankara mala wannan bangaren ya daskare ya manni ya liki wancan bangaren ma haka sai ga hanya kawai ga baki daya ta fito tsakiyar kogin kawai annabi Musa da hida da jama'a sai suka shiga to san da suka tare fir'auna da ya zo shi ma sai ya gani da ya gani sai ta ah, shi kenan kawai su ma bari su shiga bai san mu'jizar annabi Musa ne Allah ya bayyana a gurin ba har san da ya higa tsakiya da hida jama'arsa Allah ya ce hatta iza adrakahu al-gharq har san da dilmiya ta zo ruwan ya narke ya dawo ruwa ya haɗe da fir'auna da jama'arsa kala sai ga fir'auna yana kiran habu yana cewa la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila babu abun bautawa bisa tantanta da gaskiya sai wannan allan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal jama'a ni ma yau na musulunta sai ga fir'auna ba a bashi kalmar shahada ba amma yana nema yana cewa a bashi kalma fa zai musulunta Allah ya ce al'ana yanzu kenan wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin da ka kasance cikin ainihin wato mabarnata mutanen banza masu allantar da kansu da zagin Allah da zagin Annabi Musa sai yanzu ne zaka musulunta al'ana wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika yau zamu tserantar da kai da gangan jikinka ma'ana zamu kashe ka mu gawar gawarka ta zamanto wa'azi ga mutane yasa wasu malamai suka ce har yanzu gawar fir'auna tana nan Allahu a'lamu ta iya yiwa asalin fir'auna ne wancan ta iya yiwa kuma fara'inan da suka biyo bayan sa ne domin kamar yadda malamai suka faɗa shi fir'aunan nan ba guda ɗaya aka yi ba fir'aunoni kamar yadda muka ji a cikin tafsirin suratu kafin ba ku manta ba cewa duk wanda ya mulki misra a wancan lokaci fir'auna ake kiransa saboda dama mugaye ne azzalumai ne kuma ka yaddu ba ka gani har yanzu da musulunci ya shiga masa duk shugaban da ya mulki Musa sai ya musu jabberanci shugaba ɗaya aka samu wanda Allah ya sa kamar mutum ne mai tausayi kuma hafizin alƙur'ani shine wannan wa yake da suna wannan ga sunansa nan wannan shugaban da aka yi masa tawayen nan aka kwace mulki a hannunsa shine kadai mai ƙoƙari wanda aka ganshi hafizin alkur'ani har ya je United Nations yana khutbatul haja yana bayani akan manzon Allah ai taron da aka yi a United Nations shi ma da suka ga cewa zai yi addini sai suka zo suka kifar da gwamnatinsa sai suka zo suka saka wannan alkisi ne ko waye ne wanda gashi nan mugu ne yana cutar da mutanen Masar yana ainihin wato gallaza musu to haka suke duk tun farkon tarihin su haka suke har yanzu duk wanda ya abin nan ya ainihin wato abin nan mulki a kasar sai ya wahalar da mutane saboda tarihin fir'auna na farko yake biyowa har zuwa wannan lokacin tare da cewa musulunci ya shiga kasar a yanzu to wannan shine dan haka Allah madaukakin sarki ya bayyana mana kan cewa Allah ya dulmiyar yadda shi yana cewa amanat bihi bani isra'ila wa ana minal muslimina Allah ya ce fal yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya dan wanda za su biyo bayan ka ya zamanto aya a gare su wa inna kaseeran minan nasi an ayatina lakafiluna lalle da yawa daga cikin mutane suna rafkana dangane da ayoyinmu to wannan ainihin wato wannan kenan to shine Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan mun dan zagaya ne da mu da alaramma muka dan jiyo abubuwan da suka faru dangane da annabi Musa da ainihin wato Fir'auna to amma anan Allah ya ce mana wa fi Musa ka tuna da kissar annabi Musa iz arsalnahu ila Fir'auna lokacin da muka tura shi zuwa ga Fir'auna bi sultanin da ainihin wato hujjoji mubinin masu ainihin wato ƙarfi masu bayyana masu tabbas fatawalla bi rukunihi malamai suka ce ai fa a'rada fir'aunu amma a bihi Musa min alhaƙi, almubin, al-mubin istikbaran wa wato fir'auna sai da kai daga abinda annabi Musa ya zo da hi na garga gaskiya a ainihin wato a istighfarin saboda girman kai wa inadan da kuma taurin kai wa qala mujahid malam mujahid ce ai fatawalla bi rukunihi ai ta'azzaza bi ashabihi ya ainihin wato nuna izza da buwaya a kansa abin da ma'abotansa ko kuma da hida ma'abotansa wa qala qatada Katada qatada yace galaba aduwallahi ala qaumihi makiyin Allah fir'auna ya yi galaba akan ainihin wato mutanansa wa qala ibnu zaid malan ibnu zaid yace fatawalla bi rukunihi ay bi majmu'ihi allati ma'ahu tare da dandazon jama'arsa gaba ɗaya da yake tare da su ya ainihin wato ainihin wato juyawa Allah baya ya juya Qur'ani baya thumma qara'a قال لو أن لي بكم قوة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب to wannan shine abin da ya faru da annabi Musa Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi to sai Allah madaukakin sarki ya karkatar da akalar magana kuma lokacin da yace wa fatawalla bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun Allah ya ce fa akadnahu wa junudahu muka damke shi da shi da jama'arsa fa nabadnahum fil yammi sai muka anta ya su a cikin kogi shine dai kissa da duk muka bayar dazu wa huwa yana abin zargi to sai Allah kuma ya sake karkatar da akalar magana zuwa ga ainihin wato adawa Allah madaukakin sarki yace wa fi adin sannan dangane da kissar adawa iz arsalna alaihim rihal aqim lokacin da muka ainihin wato a a tura musu ainihin wato iska wacce take mai ainihin wato ƙarfi ko kuma mai ainihin wato aqim wata ba ta haifar da wani abu na alkhairi domin kalmar aqim shine bakarare wanda baya haihuwa ko baya ainihin wato wani abu na tsatso baya fitowa a tattare da shi to dan Allah da ayi amfani da ita anan gurin malamai suka ce ana nufin wato rihal aqim ay al mufsida allati la tuntiju shay'an wato ainihin wato wata iska wacce take mai ainihin wato ƙarfi wanda ba ta iya ainihin wato fitar da wani abu na alheri babu wata natija ta tare da ita idan ta zo kala hu dhahaku wa qatadatu wa ba. da malam dhahaku da malam qatada su suka fassara ainihin wato a wannan shine Allah yace ma ma tazru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin wato ba ta barin wani abu wanda za ta zo a kansa face sai ta mai da shi ainihin wato riddigagge lalle ainihin wato wanda ba shi da wani ainihin wato amfani ma atat alaihi ma tazaru min shay'in illa atat alaihi ko ba tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alat mukarramin ba ta barin wani abu wanda ta zo kansa face sai ta mai da shi wato riddigagge lalle kakkaryayye wanda ba shi da wani amfani to wannan shine abin da Allah ya yi wa adawa sai Allah ya sake cewa wa fi samuda iz qila lahum tamatta'u hatta hi haka dangane da samudawa lokacin da Allah ya ce musu ainihin wato ku dan ji dadi zuwa wani lokaci dan kadan ibnu jarir yace ya'ani iz ila wakatin fana'i ajalikum zuwa ga lokacin da ajalin ku zai kare shine tamatta'u hatta hi wa zahiru anna hadhihi al-aya ka qawlihi ta'ala wa amma samud fa أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى يكي بام العبار يكي سوى وأما ثمود أما كاد ثموداوة فهديناهم من شريد سومك نونا مسجا تفرك دزاس بي تسامن إله amma fasta habbul ama alal huda sai suka fifita makanta da kafirci sama da hiriya. wato Allah ya siffanta kafirci da makanta da muka shiryar da su muka ce ga hanyar da za ku tsira sai suka kibin wannan hanyar sai suka koma kan hanyar bata da hanyar kafirci suka zaɓe ta Allah maɗaukakin sarki ya ce fa akazatuhum as-sa'iqatul azabil huni sai wato tsawar azabar wulakanci ta ainihin wato kama su an gane maganar da ke ku wato azaba ta wulakanci ta kama su bima kanu yaksibuna saboda abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa to anan ma sai Allah yake cewa a tau an amri rabbihim sai suka yi girman kai suka yi taurin kai dangane da umarnin ubangijinsu subhanahu wata'ala suka iya abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato a aiko musu na wa'azi da karantarwa Allah madaukakin sarki yace fa akazathumus sa'iqatu wa hum yanzuruna sai ga ainihin wato tsawa ta kama su suna ainihin wato gani ba wanda ya iya ainihin wato yin wani abu famastata'u min qiyamin su samu damar tashi su gudu ba shine fassara mafi inganci da malamai suka yi ai min harabin wala nuhudin su samu damar tashi su gudu ba ba su samu damar kura su bar gurin da suke ba ma ma'ana da bala'in ya zo musu wani mutum yana tsaye kawai sai san dare gaba daya ba zai iya gaba ba zai iya baya ba saboda tsabar masifa wa kanu muntasirina wa ma kanu muntasirina kuma ba su kasance ababan da za a taimaka ba babu wani taimako da ya zo musu ta kowane bangare wa qaumu nuhin min qablu da kuma mutanen annabi nuhu tun kafin waɗannan mutane su ma mun damke su mun tafe su inna hum kanu qauman fasikina domin sun kasance mutane ne ainihin wato fasikai Allah ya raba mu da fasikanci karamin sa ko babban sa dan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai gobe zamu dora a inda muka tsaya a muna da yan tambayoyi da zamu karanta da kuma yan bayanai da zamu ainihin wato yi insha Allah ta'ala akwai mai tambaya na farko amin summa amin ina cewa malam a baya na kasance mazinaci Allah da ya eh, a baya ya kasance ya kasance lamiri ya koma kansa can dai an gane ku? a baya ya kasance mazinaci Allah ya saka alarama <laughs> Allah da ikonsa na tuba ma'ana ya tuba kenan yauwa na daina ma'ana ya daina kenan Ya ce a taya shi addu'a Allah ya bashi mata ta gari ko yawwa malan shekara ta 23 kuma a kuma da zan yi aure amma iyayena suka ce na yi ƙarami malam kuma ina da sana'a mai ƙarfi wanda nake samun kuɗi a masu yawa to kun ga wannan abin darasi ne abin izina musamman ga iyaye yanzu kun ga ko kuna ganin ya yi karamin shekararsa 23 amma a shekara da uku na yanzu ba a san barnar da ya ba kuma yasa yana daga cikin gurgun tunani da iyaye da yawa suke da shi kuma ba wani abu bane yahudanci ne ya ratsa mutane sai ga yarinya wai an zo ana magana aurenta sai ka suna ta haba malam wannan yarinya ce dai sai karama ce malam yanzu wannan ina za ta me za ta iya yi a gidan miji malam amma billahi allazi idan ta kebe da kawayenta in kaga shegantakar da take tsulawa billahi allazi la ilaha illa huwa hankalinka sai ya tashi to haka yanzu wannan kun ga ya ce shekararsa 23 ku a hakan kuna ganin yaro ne bai kai yayi aure ba to yanzu dai gashi ya ce ya fi shekara nawa babu abin da yake sai tsula tsiyarsa da zinace zinace to amma yanzu Allah ya taimake shi ya ji wa'azi ya tuba kuma yana so ya koma zuwa ga Allah ya ce zai yi aure kun hana shi ya ce yana da dukiya yana da hanyar samu kuɗi masu yawa amma kun hana shi aure to kun ji saboda haka idan ma ba ku gane su waye ba ku tunda bai faɗi sunansa ba balantana a ce wane ne dan wani duk wanda yake da yaro ko yarinya a irin wannan yanayi ta samu manema ya kamata ya aurenta ya ƙi to ya ji ga abin da yake faruwa duk yaron da ya zo ya ce babansa yana so zai yi aure uban ya ce kayi ƙarami baka isa ba na gaba da kai yayi tsararo to shikenan ga irin abin da suke tsulawa yanzu wannan Allah ya shirye shi ne ya tuba ya gane kuskurensa ya zo yana neman addu'a Allah ya bashi mata ta gari to sai ku ɗauki izina Allah ya sa ku gane ku daina hana ‘ya'yanku aure idan lokacin aure da su ya yi musulmin kirki bawan Allah wallashi hankalinsa ba zai taɓa nutsuwa ba idan aka ta yarinya ta kai munzuli a gidansa bai aurar da ita ba amma saboda yahudanci ya ratsa ku sai a ce sai kaza ta yi kaza sai ta yi kaza to malam in ta aure ba ta karatu ba to yanzu ya za a yi idan mijin ya mutu ya batta idan mijin ya sake ta dama kin aurar da yarki ko ka aurar da yarka da nufin a sake ta ko ka aurar da yarka da nufin mijin ta ya mutu ya batta saboda ku galibi mentalitin ku shine idan mutum ya auri mata shi zai mutu ya batta ta ci gado ku ba kwa kawo cewa ita za ta iya mutuwa ta bashi don haka ku ji tsoron Allah iyaye kun je ji irin abin da ke faruwa da 'ya'yanku Allah ya yi mana Allah shirye ka Allah baka matar kirki Allah sa kuma iyayenka su ji wannan sako su sassauto su barka ka ya aurenka malam akwai wani ya ce min wai annabi isa ba zai dawo ba idan kuma ya dawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai isar da saƙon ba don Allah malam amin bayani da nasiha na na shiga rudani amin bayani dan na shiga rudani ba wani abin rudani a cikin wannan farko dai tabbatacce ne lalle annabi Isa zai dawo domin ayoyin alkur'ani sun nuna cewa ainihin wato ba mutuwa ya ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha Ya ce bal rafa'ahu Allahu a'a Allah ne ya ɗauki annabi Isa kissarsa tana nan doguwa a cikin suratu ali imran tare da tafsirin ibn kasir idan kana bukata ka je ka ainihin wato duba su ibn jarir da sauransu to kuma hadisi ne ingantacce ya tabbata cewa manzon Allah ya ce annabi Isa zai dawo wannan duniyar karanta bukhari da muslim da sauransu karanta kitabul fitan a cikin tirmidhi da ibn majah da sauran littattafai na sunna za ka ji ainihin wato abubuwan da za su faru ƙarshen duniya daga cikinsu akwai dawowar annabi isa kuma zai zo shi ya karantar da mutane kuma zai dawo a ƙarƙashin manzancin manzan allah ne shi ma mabiyi zai dawo to wasu abin da yake damunsu shine idan an ce annabi isa zai dawo kuma zai dawo a ƙarƙashin annabcin annabi muhammad shi ma mabiyi ne to shin yanzu ya bar matsayinsa na annabi kenan a matsayinsa na annabi ya zo ya ci lokacinsa ya gama ya koma gurin allah saboda haka wannan matsayinsa na annabi yana nan yanzu kuma dawowarsa ƙarƙashin jagorancin manzan Allah da annabtar manzan Allah wannan kuma wata ƙarin daraja ne da ya samu domin ita al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka shigo cikin ta ma ko da kai annabi ne ko manzo to wannan wani alheri ne domin Allah da kansa san da ya alƙawari da annabawan tun a cikin tsatsan iyayensu cewa in na aiko wannan manzo kuma ya zama kuna raye lokacin da ya zo kuna nan za ku taimake shi la ku agaza masa za ku yi kaza za ku yi kaza suka ce kwarai da gaske za mu taimake shi za mu agaza masa kuma za mu ba shi gudunmawar mu wajen isar da da'awarsa haka Allah ya faɗa karanta Ali Imrana an gane maganar da kyau ko saboda haka dawowar annabi sallallahu alaihi wasallama wato annabi Isa sallallahu alaihi wasallama cikin zamanancin annabi annabi Muhammad wata ƙarin daraja ce saboda haka ka kula da wannan amma bari ma misali na kurkusa wanda na sha sa a guraren karatu suka da yawa lokacin da obasanjo ya ci zaɓe a tiku abubakar ai yana gwamna a adamawa a can garinsa shi gwamna ne shi ne shugaba amma sai a tiku ya ɗauko ya zamanto masa vice president da numin lokacin da aka yi zaɓen ko vice president ba a ajiye ba kawai zaɓen aka yi shi ya ci sai zama ba vice president sai aka ɗauko shi sai zama shi ne mataimakin shugaban ƙasa haka aka yi tun tambayar anan shine ɗauko a siku da aka yi daga Adamawa ya dawo shugaban eh, da mataimakin shugaban ƙasa ci gaba yi ko kuma baya ci ci gaba ne ba ci baya ba ne ba domin a can shi shugaba ne na gari amma nan mataimakin shugaba ne na ƙasa gaba ɗaya to ka gani amma fa tare da cewa ƙarƙashin wani ya dawo amma kuma ci gaba yi to haka annabi Isa ƙarƙashin annabi Muhammadu ya dawo amma ci gaba yi ina ganin in dai kwakwalwarka tana fusga tana ja tana ganewa to ya kamata ka gane wannan misalin saboda haka wannan shine abin da ya faru da haka annabi isa zai dawo ba mu da aqidar cewa wai annabi isa ba zai dawo ba a'a muna da aqidar wannan kuma zai zo ya tafiyar da addinin musulunci a shi yasa ma Allah yake cewa a babu wani daga cikin su face sai yi imani da shi kafin ya mutu daga cikin fassarar da malamai suka yi da dama annabi isa bai ɗanɗani mutuwa ba to in ya dawo ne zai ɗanɗan mutuwa to duk kiristocin nan da waɗanda ba sa kan addinin musulunci in annabi isa ya dawo sai sun yi imani da shi cewa shi annabi ne ba Allah bane ba shi ne kabula mautiki kafin ya mutu sai sun yi imani da shi wasu fassara daga cikin fassarorin da malamai suka yi wannan aya Allah shirya da mu malam mace ce mijinta ya rasu ya barta da tsohon ciki idan an ɗauke ta zuwa wani guri don ta samu kulawa hakan ba laifi eh gaskiyar magana akwai malamai da suke ganin cewa a tunda mace tana hali ne na takaba a wannan lokaci kuma takabar ta shine ko karshen takabar ta shine haifewar danta da yake cikinta ko da ku saura kwana biyar ne ta haihu mijin ya rasu to tana haihuwa ta gama takaba ko in an ga dama wa gari aya iya daura mata aure ma da wani miji haka malamai suka suka suka tabbatar kuma haka hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato tabbatar to a ƙarƙashin wannan idan mace tana da matsala na rashin kulawa a inda take tun daga tsohon ciki ga laulayi sannan kuma watakila ba ta samun irin abin da ya kamata ta samu sannan tana killace saboda ta kaba ba ta wasu zirga-zirga da wasu abubuwa da shari'a ta hana ta to idan ba a samu wanda za su zo su taya ta wannan hidima da wannan ɗawainiyoyi ba dan an ɗauke ta an kai ta wani guri dan a kula da ita ta bar gidan mijin ba laifi ba ne amma dai abin da shari'a ta nuna shine mace ta yi idda a gidan mijinta ta yi idda a ɗakin aurenta wannan shine abin da ya fi tabbata kuma shine ayoyi a cikin alkur'ani da hadisai suka goyi baya ko da ma a ce mutum yana raye ne ya saki matarsa to ba a yadda ta bar gidansa ba in so samu ne ta zauna ta idda a cikin gidan shi duk shari'ar ne muka jirkita muka bata kaga an saki mata ana wulli da kayanta ana jifa ana cewa ki bar gidan abinda kai ba shari'a bane shari'a cewa sai ka barta ta yi iddarta har lokacin da ainihin wato iddarta ya kare sannan in ka ji ba za ka mai da ita ba shikenan na tattare na ta yana ta hita tafi kuma Allah ya yi haka ne saboda ya zamanto a samu sasantawa da fahimtar juna amma duk aka watsar da wannan shari'ar aka koma ana yin son zuciya da san kai saboda haka dai idan misali akwai matsala na kulawa da ita wannan babu laifi dan an dauke ta an kai ta inda za a kula da ita har ta haihu domin kula da rayuwarta a yafi kula da wannan ainihin wato abin nan saboda haka sai a kula da rayuwarta da addinin ta saboda ta samu ta haihu lafiya Allah madaukakin sarki ya sauke mu su lafiya ga baki daya a malar riguna da takalma da ma har dokinsa ana cewa wai na manzon Allah ne to to hirugura ta kalman waye ni ban gane wannan tambayar ba alarma ka gane tambayar to gaskiya ni wannan tambayar ban gane ta ba babu abin da zan ce akan ta a sake yin bayani akai sannan sai mu amsa malam akwai wani limamin mu limamin anguwar mu na ahli sunna idan yana sallah baya fadin Allahu akbar sai dai ya ce Allahu akbar kuma manyanmu sun kasa faɗa masa gaskiya shin eh, ta yaya zan fahimtar da shi hakan bayi da kyau ma'ana ta yaya zan gyara masa fahimtar da shi to allahu a'lamu a gaskiya idan limami yana lahani a cikin karatu ko kuma a cikin wasu abubuwa na rukunan sallah malamai suka ce gaskiyar magana akwai matsala dangane da sallah shi ah, musamman ya zamanto ainihin wato lahanin yana ɓata ma'ana ta abin da ake yanzu kaga akbar da atbaru to ka gani kalmar atbaru ma ban san meye ma'anarta ba ban san an faɗa ma ma'anarta ni ban san ma'anarta ba to amma ba daidai bane ko ba komai dai an zinkita an zirkita Allahu akbaru ka abin nan an faɗi cewa Allah kaza ne ma'ana ba akbar din bane kenan to wasu malamai suna ganin ba daidai bane idan misali malami ko limami yana bata tajwidi ko baya fitar da kalkala sugura da kubura ko baya fitar da kaza suka ce wannan ba za a ce ba za a bi sallah ba amma in har ya kai matakin yana bata ma'anar aya gairil maghdubi alaihim ko sai ya ce a gairil maghdubi ko maga bibi ma'ana yana bata wasalin da yake mai da fataha kasara ko kasara fataha ko kuma yana jirkita kalma tana bata ma'ana to nan kan ba za a bi shi sallah ba amma idan dai dan tajwidi ne ainihin wato ainun sai a jita kamar alhamza a sinun ajita kamar sadun ko wani a makamancin haka suka ce za a iya bin sa sallah da izinin Allah sallarsa ta inganta amma dai idan yana bata ma'ana akwai matsala gaskiya shawarar da zan ba baku tunda ka tambaya akan ya zai a gyara masa shi addini ba kayan wani bane kayan Allah ne a zauna da shi a yi masa tambihi a nuna masa cewa fa kalmar ba haka take ba ga yadda take in Allah ya sa bakinsa ya iya ɗauka to shi kenan babu laifi idan bakinsa bai ɗauka ba to nan kuma sai a ainihin wato a ainihin wato san yadda za a yi amma dai kada a yi wani abin da zai tada fitina a tsakani waɗannan tambayoyi sun tsaya a nan gurin ina ga sai daga baya za mu ainihin wato a ƙarasa su akwai wasu wanda suka saura muna da waɗanda suka ba da gudunmawa amma za mu karanta wani ɓangare wanda suke buƙatar addu'a daga baya za mu karanta su akwai kabiru ibrahim ya tura da naira dubu ɗaya akwai yakubu haruna ya turo da naira dubu biyar akwai ibrahim awal ya turo da 500 biyar akwai wani bawan allah ya turo da 150 da hamsin akwai wani bawan allah ya turo da naira 300 uku akwai nafi'u nafi'u muhammad ya turo da naira 500 biyar akwai nazifi mu'az ya turo da naira 2000 abin da naira 100 akwai ahmad ya'u ya turo da 900 tara akwai abdul abdullah fi'u muhammad ne ya turo da naira dubu ɗaya akwai nazifi mu'az ya sake turo da dubu daya akwai menene itut online waye-waye su ma sun turo da naira dubu daya Allah ya saka musu da alkhairi a ah, kudin da muka samu yau naira dubu bakwai da dari tara da hamsin Allah ya albarka ga wanda suka turo za mu takaita a nan lokacin mu ya gure abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi tuntuɓen harshe ko karancin ilimi da ni da ko Allah ya fi mana haza kuma inda na billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh